DW dandalin matasa. Ina cin zaɓe ana ƙaddamar da ni bai fi da awa biyar ba kawai na yi nan na faɗi saboda tsabar wahala damun kawai daurewa nake wani matashi da ya nasarar lashe kujerar majalisa a jihar bauchi kenan yake ƙorafi dangane da irin wahalhalun da ke tattare da hidima ta siyasa wanda ke zama maudu'in shirin dandalin matasa na wannan mako Wai shin irin wannan kalubale ne ke sa ake rage jin ɗuriyar masu jin jini a jika da zarar an kammala zaɓe kamar yadda ya faru a Najeriya? Me makomar siyasa tsakanin matasa kenan idan suna nuna gajiyawa? Za mu yi ƙoƙarin feɗe muku bire har bindi idan kuka kasance tare da mu. Da awakira muke yi mulke a ba matasa, za ku lura tsofin ba su kai mugun zuwan ba. To madalla. tun bayan da aka jingine babin zaɓe da rabon mukamai a lokacin da aka kafa gwamnatocin tarayya da na jihohi matasa da ake damawa da su a harkokin siyasar najeriya suka mayar da wukakinsu cikin kube babu shirya gangami babu amfani da matsayinsu don neman alfarma babu batun miƙa kai ga gogaggun 'yan siyasa domin bori ya hau maimakon haka ma dai shiru kake ji tamkar an shuka dusa sai dai jamilu abdullahi ajiwa da ya tsaya takarar dan majalisa a jam'iyyar prp a jihar katsina ya ce wannan baya rasa nasaba da faduwa zaɓe da kuma rashin damawa da su a harkokin mulki. Ka gani yanzu yaro ne karami mai karancin shekaru kuma ba kuɗi gare ni ba na ya sakar rayuwa ta da duk sauran wasu abubuwa na fito takara domin in taimaki matasa 'yan uwana in fitar da su daga wani halin da suke ciki. To amma unfortunately lokacin da Allah ya kaddara aka yi zaɓe Allah bai bamu nasara ba maimakon gwamnatin da ta samu nasara ta jawo mu ta tahi da mu sai ta kyale mu ba ta mu take yi ba to wannan dalilin ne kaga yana daga cikin abin da ke karya ma mutane gwiwa to amma gwamnati za ta iya cewa babu kira me zai ci gawayi kai ba bangaren wannan gwamnati kake ba me yasa za ta dama da kai alhali fitowa ya kamata ka yi eh, kai adawa ga ganin ya kamata shi abokin adawa ka ai ba kamata ya ci gaba da ya kashi ba ita siyasa abin da take so ka jawo wane ne ke adawa da kai wane ne ba bangaren ka yake ba shi ya kamata ka jawo ka rike ga hannunka amma yanzu kamar ni matsayina na matashin dan siyasa an kyale ni gefe guda jami'ar apc ta samu nasarar cin zabe ta kyale mu za mu ci gaba da sa musu ido wasu abubuwa da duk suka yi na kurakure na rashin kyauta na rashin daidai za mu ci gaba da exposing su muna bayyana ma al'umma su. Amma tuni matasan 'yan siyasa na jam'iyyar APC da ke mulki suka yi gargaɗin cewa irin wannan bakar adawa ba za ta haifar da ci gaba mai ma'ana ba. A maimakon haka kamata yi matasan da suka faɗi zaɓe su yi masu iziri saboda gwamnatocin su imma na tarayya ne koko na jihohi sun danka kaso mai tsoka na mukamai ga masu karancin shekaru. Maryam Shatima da ta leko ta komawa a fannin samun kujerar minista a gwamnatin tarayyar Najeriya ta kwatanta kamun lodayin gwamnatin su ta APC da Juma'ar da za ta yi kyau. Magana gaskiya idan har za a yi wa wannan gwamnati adalci to kuwa za a kalli yadda take ta'ammali da mu matasa take kuma ba da mukamai masu ɗimbin yawa tun daga kan ministoci yadda kai da ka faɗa zuwa masu bayar da shawara zuwa kan mataimaka na musamman kusan an ka lura ba kamar da ba shugaba tinubu ya bai wa matasa kaso sittin cikin ɗari na yawan mukaman da ya raba daga farawa zuwa yanzu kusan an banda 'yan kaɗan kaso mafi tsoka na masu ba shawara da mataimaka na musamman za ka iske dukkansu matasa ne Wannan kawai ya isa ya ba da amsa, <laughs> a kuma ya ba masa. To amma Maryam Shatima so so ne amma son kai kuma ya fi. Kina daga cikin fa waɗanda aka kasa tantancewa bayan an miƙa sunan ki madai gaban majalisa. Wannan a iya cewa har yanzu matasa a jam'iyyar APC suna da ƙarfin faɗa aji bayan da aka yi zaɓe? Eh to abin da za ka duba shi ne dai maganan adalci ne. Ai ka ga shi dai ya ba da wannan mukami idan ka duba da kyau za ka gani da akwai su Dr. Beta idu Dr. na idan nan na fita a shekaru. Sannan in ka duba ko su Hannatu Musa din ma duk ba wasu manya ne da yawa ba. Idan ka duba su eh, yanzu ka ga musamman ma yanzu in ka duba eh, ita wannan sabuwar minista da aka bada ta matasa ɗin. Ai ita ma yarinya ce karama da take a cikin shekarunsa talatin da wani abu. saboda haka magana gaskiya dan an samu wani dan mashkila a kaina wanda kuma gaskiya ba daga bangaren shugaban kasa ne ni ina gaba za a ce ba a kyauta wa matasa ba ina ga an ana damawa da su fiye da yadda kake tunani wanda kuma kowa yana iya ganin haka malam awal to amma maryam kowa dai tasa satafishe shi kasancewa akwai sauran tafiya a gaban matasa a fannin siyasa hasali ma dai akwai wasu matasa da suka baiwa mara kunya duk da kasancewarsu a bangaren adawa honorable mubarak haruna wanda aka fi sani da suna mai raƙumi ya nasarar zama ɗaya ɗayan ɗan majalisar Bauchi da ke wakiltar jama'are a gargashin jam'iyyar NNPP da ba ta da rinjaye a jihar. Duk ma dai da cewa shi ne shugaban kwamitin kula da kashe kuɗaɗen gwamnati a halin yanzu. Amma ya ce she jajirtacce ne zai iya jure jurewa ƙalubalen siyasa irin wanda ya ci karo da shi. Yanzu ni a matsayina na matashi mai karancin shekaru in ban da juriya kai kan kasan bayan da aka ganna nan. Na biyu ba jam'iyyar gwamnati nake ba, ba jam'iyyar gwamnatin ƙasa nake ba. ni jam'iyya ta da daban wanda a jihar Bauchi ne kadai na ci NNPP ne to kaga ka gane cewa duk wannan abin in ba ka jajirce ba mutane da yawa farko da fito ana cewa ah, babu ya bari ba za su yi shi ba saboda shi kadai jam'iyyar su ba ta da karfi ba ta da waya ni ko ban taba jin a jikina ban taba jin a jikina zan faɗi zaɓe saboda na san Allah ne ke barwa kuma na yi da taminin Allah ne ke barwa zai bani to ina nan karfi ma nake kara in da ma'aikatan cewa zabe yana kusa yana kara sauran kwana biyu zaɓe zazzabi ya kama ni in fact eh, an ce min zafin da yake jikina ya kamata in kwanta da ni amma haka na daure muka fita ana muka rarraba abubuwan da za a shiga aje zabe muka nemi alfarma gida gida ina cin zaɓe ana kaddamar da ni bai fi da awa biyar ba in kawai na nan na faɗi saboda tsabar wahala damun kawai daurewa nake a lokacin da wani ne zai kwanta kana kwanta kuma to duk magoya bayan ka mai jikin su ya mutu Ka ga daga nan a riga da an kare kai zabe bakin cikin ki su ku gashi ku ba wani wanda zai rike ku duk da rashin samun masu gida rana da rashin samun cikakken goyon baya amma matasan 'yan siyasan Najeriya suka ce babu gudu babu ja da baya a yunkurin da suke yi na ɗarewa kan kujerar shugabanci a matakai daban-daban. ko da Jamilu Abdullahi na jam'iyyar PRP a jihar Katsina sai da ice da shi za a dama a zaɓe na gaba idan yana raye. Ina mai gaya maka in yanzu aka ƙara yin wani zaɓe 2027 idan na samu dama zan ƙara hitowa. saboda ai shi dan ka nema baka samu ba so ɗaya ba yana nihin haka gwiwa ka te sanyi ba ko ka ce ba za ka ƙara nema ba ai shi mulki nihin Allah ne Allah kuma ke bada ga wanda ya so kuma ni matashi ne yanzu rayuwata take to haka zan iya strugulin koma da yaushe ne in Allah ya kaddara zan yi zan yi saboda na fito da jihadi ne domin ganin halin da matasa suke ciki irin an maida su kuma baya harkar siyasa shi ya sanya na ɗauri niyya ba ya yana da kuɗi ba ban ɗauka cewa kuɗi su ne ke da mulki ba Allah ke badawa. To me ya kamata matasa su yi don samun karfin faɗa a a siyasar Najeriya nan gaba kasancewa ana da dokar not too young to run. Honorable Mubarak Haruna wanda aka fi sani da suna mai raƙumi na jam'iyyar NNPP ya ce jurewa wahalar siyasa na daga cikin mafita. Ina jan hankalin matasan mu Najeriya su gane cewa in ba su zo su fito sun fito sun yakin daga cewa fa haka za a yi tafiya. Ya kamata iyayenmu mu kai su su je su huta a ce yanzu ba su suna cikin siyasa ba. mutum yana shekara 65 yana ƙara neman waje 60 yana neman to ya kamata dan shi 60 da ya kamata ya fara huta iya ya'ya su kwantar masa da hankali shi sa hawan jini ya yawa to ka haɗa nan ka haɗa nan ka haɗa nan to amma in aka ce ka bar 'ya'yanka ko kai gurumin 'ya'yanka su ma aka ce su ne su of tomorrow shugabannin gobe to kaga kai kanka irin yawan hawan jini ma a kasar mu zai ragu tabbas akwai karancin sani daga bangaren matasa na matakan da za a bi wajen yin tasiri a harkokin siyasa Amma Maryam Shatima da ta jima tana amfani da kafofin sada zumunta na zamani wajen tallata manufofinta da samun goyon baya. Ta ce a shirye take ta share wa matasa hawaye a fannin basu shawarwari. Idan Allah ya dora ka akan mutane kake da irin wannan um, kake da irin wannan influence a kansu abu na farko da za ka yi shine waye musu da kai da kuma tabbatarwa ba su yi wata hanya da za ta zama ta saba abin da ya kamata su taimaki rayuwarsu da shi ba wanda za su tashi su zamanto su ma fitattu a duk wani fanni da suka zaba in dai aka taimaka aka tabbatar musu da cewa ko ma me suka sa a gaba za su iya din aka karfafa musu gwiwa to bi izinin layi ta'ala duk wani abin za ka ga an yi maganin shi haka ne maryam shatima ai dama dai mai nema yana tare da samu a dukkan fannoni na rayuwa ciki ko har da na siyasa to masu sauraron mu a nan ne kuma za mu dakata a wannan shiri na masu jin jini a jika a madadin kowa da kowa na nan DW Hausa Muhammad Awal Balarabe ke muku fatan alheri daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Ba zai da kai bane ka gaba zai fi shawara ba.